wallahi ban san adadin mutanen da na tura asibiti suka samu lafiya ba bayan da za a yi ban gane cutar ka ban ɗauki magani in baka to maganin me zan baka so jama'a yana da kyau mu gane idan ba ma da lafiya mu fara sanin me ke damun mu kafin mu tunkari mai magani ta yaya za mu gane me ke damun mu mu je asibiti a yi mana scanning a yi mana tesis har sai an gane me ke damun mu idan ko ba a gane ba likitoci sun ce sun yi sun yi sun yi sun yi ba su gane ba to idan ka zo gurin mu ka faɗa mana cewa kai fa ko ina ka je ba a gane me cutan ka ba za mu gane me ya kamata a ce mun baka in Allah ya taimake ka ka samu lafiya akwai abin da ke damuna da mutanen mu mutanen mu kuna yin shirka wai sai ka ce wai kai dole in mai magani ya baka magani dole sai ka samu lafiya ba mu ke bada lafiyan ba Allah ke bada lafiya mu kawai mu tabbatar mun baku magani ingantattu ne amma idan Allah bai so ba babu yadda za a yi ka samu lafiya saboda haka jama'a idan Allah ya ya jarabce ka da cuta to kawai ka yi magani ka nemi magani mu kuma masu magani ya kamata muke tsoron Allah dan wasu zaka ga typhoid da malaria ke damun mutum fa amma idan aka je gurin shi zai ce aljanu ne ai kaza kaza ne wallahi na tura mutane da yawa asibiti irin haka ku je ku min test na kaza da kaza da kaza sai a zo a samu mutane in dai za su bada shaida na anan ma ya kamata su bada ban san adadin mutane na tura asibiti wallahi Allah so sai ka je ka ga an samu matsalar mutum a asibiti wanda a lokaci kaɗan ma amar treatment ya tafi amma in ya biye gargajiya sai ya mutu haka zalika akwai cutan da idan ka biye da asibiti wallahi zaka mutu saboda ba na asibiti ba ne na gida ne to saboda haka kuma likitoci ya kamata ku ke jin tsoron Allah idan kuka ga kunyi kunyi wa mutum abu ba ku gane me ke damun shi ba to maza maza ku tura shi gida kuma jama'a wani ji mutane suna cewa ai an mun asiri to me ka gani ka gane cewa an maka asiri din dole sai ka yi bayani mun gane cewa eh lalle fa wannan asirin ne ba a ɓoye wa mai magani cuta idan ka boye mishi cuta cutan dama zai ɓoye ka ne frankly za ka fito ka faɗa masa ga abin da ke damuna kaza kaza kaza ga yadda nake ji a jikina ga yadda in na kwanta nake ji ko kuma in nayi kaza nake ji a nan ne zai gane cutarka ya baka magani yadda ya kamata ni ban ce kowa ya nemi magani a gurina ba amma ka fara sanin meye cutanka sai ka tashi ka nemi magani akan cutanka yawancin masu magungunan nan wallahi suna da magunguna ingantattu amma a inda ake samun matsalar shine kawai da ka ce maganin sanyi za a ɗauko maganin sanyin da aka ba mu wance masa amfani kai ma a baka to ta yaya zai yiwu dole sai mutum ya faɗa maka ga abin da sanyin yake min ga abin da yake min ga kaza ga kaza sai ka har haɗa mar magani daidai da cutarsa jama'a yana da kyau fa muke wayewa sosai kuma ba komai bane za ka ɗauki kanka direct ka je gargajiya gwara ma ka ɗauki kanka direct ka je asibiti ya fi direct ka je gargajiya Allah Ubangiji ya sa mu dace